amma shi kuma namiji yana barin ki zai je fara soyayya da kawarki wai dan a tusa mata to ai ke ma akwai kawayen na wanda suna rabuwa da saurayin su zai su soyayya da abokin su ah! assalamu alaikum assalamu alaikum sunana abu ne ko ne sanin sunan ki sunana zabadiya musa abubakar ke wannan garin ki ni yar katsina jariya kano mazauniya ina kano Allah da Kina da saurayi. <laughs> Ba ni da saurayi. Kin yi soyayya ko baki taɓa yi ba? To, na taɓa yi amma. Baki ji daɗin ta ba? Kawai dama ba na son akan zan ji daɗi. Waje kin yi fotan fotan? Eh ina yi ne kawai just for wani ɗan lokaci amma ba wai dan in yi soyayya yawwa. to me ya raba ki da sauran akwai babu dalili idan ni na lokacin da na dauka da mutum ya kai za mu rabu damun zaki soya da mutum akwai zaki kin da mishi kaman gidan haya ba dawa na ke ba ina sawa a raina ne eh. komai zai iya faruwa to ai damun haka abin ne ina cin kana ku na kam ba lallai sai da wani dalili mai karfi ba bai sai da wani dalili mai karfi ba kai in lokacin rabuwar yayi ni ma sai da gamar rabu ban san me yake faruwa da aboki na mu da aboki a kawo wace tafi da daɗin ba to ai duka babu wanda ba a samun nagari a ciki eh amma dai wanne wanne kika fi saba da su mata eh aha kawai kina eh biyu da wada a'a <laughs> ba sai na faɗa sunansa to wannan ya rage na ga ni dai ban faɗa ba to da baki oruma da lulu <laughs> ni dai ban faɗa saya ma cikin sa wace kika bijin daɗin zama da kai da fati oruma da lulu a cikin sa wace wace kika bijin daɗin zama da ita da fati oruma eh, da lulu ba na fitin daɗin zama da ita wallahi me ake ta tara ne yake dukan goma duka ɗaya suke a wuri eh, amma to a cikin su ki zaɓi ɗaya wallahi ba zan iya ki zabi daya dukan su fa ɗan uwa ne fa eh ai na sani amma ki zabi ɗaya. duka duka duka ki zabi ɗaya. ba wacce tafi wata aure na duk ɗaya shi my name is motherfuck da ke soyayya da ɗan shekara 65 wannan malam sun ma fi yauɗin soyayya sabida sabida su babu yarinta a kansu ka kuma in su zo sun ɗaukaka yanzu ni ɗauko ɗan shekara 65 ai babana na ɗauko a to ai ce miki ne wanne za ki soyayya da ɗan shekara 65 haka na ce miki eh zan iya a cikin samarin da kika yi na san suna da yawa wanda saurayi ne ɗan shekara nawa ne kika fi daɗewa da shi Babban ne wallahi ɗan shekara irin arba'in da sai tambaya na na gaba mm. da maza mm. da mata su suka fi yaudara kani da Allah su suka fi yaudara maza me yasa kika faɗa haka saboda maza sun fi yaudara Allah Me meye dalilin ki na faɗa haka saboda kana tare da kana tare da saurayin ka salin alin ba faɗa ba zagi ba wani abu mm. can wani zai je ya zaga shi Hmm? sai ya raba ku amma ke kuma in kina son namiji ba ko iyayenki ba lalle su iya raba ki da saurayi ai idan ku rabu da saurayi ba lalle bane ya zama yaudara yanda mata kuke daukar yaudara shine kina soya kana soya da wanci kana soya da wani shine yaudara amma rabuwa ba yaudara ba ce saboda rabuwa ai dole rabuwa yanzu aka yi aure aka rabu sai ya ce ai yaudara ce to ba ai yaudara ba yawa to me ai rabuwa daban yaudara daban yaudara daban okay <laughs> To ni gaskiya ba sauran da ya taɓa yaudara na in dai haka ne. Ok dai to yanzu ki faɗa min da maza da mata su da suka fi yaudara. Ok in faɗa maka da maza da mata su suka fi yaudara. Eh. Maza. To me dalilin ki? Dalili na mm. shine ni yanzu mm. idan na yi soyayya da namiji mm. wani ɗan anguwansu ma ba lalle in ƙara soyayya da shi ba amma shi kuma namiji yana barin ki zai je fara soyayya da ƙawarki wai don a tusa mata to ai ke ma akwai kawayen naki wanda suna rabuwa da saurayin su su su soya da abokin su ah!